نعم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واكتفى أثره إلى يوم الدين bayan haka muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya sake kaddara haɗuwanmu a wannan yammaci mai albarka da muka saba haɗuwa a irin waɗannan lokuta ɗin yau in allah da za mu fara da littafin a jiromiya inda littafin ya samu kenan kasu abdullahi ya yi wa ya ce sun yi wa da malam ya kuma gashi na kawo don haka za mu fara da ajurumiya amma kamar yadda makon da ya gabata muka yi wani alkawari cewa duk wani bangare na ilimi wato yana da abubuwa guda goma a matakin farko lokacin farawa wanda duk ilimin da za ka shiga in ya zama kasan waɗannan makullai guda goma ɗin to za ka sa kai ka shiga cikin ilimin cikin sauƙi za ka riƙa fahimtan ilimin da yake ciki idan ka ga kana ta wahala a cikin wani duk wani fanni na ilimi da ka shiga nema kana ta wahala abun baya zama baya samuwa to ta iya yiwa daga cikin matsalolin da ya jefa ka cikin wannan akwai jahilta ko kuma rashin sanin waɗannan abubuwa guda goma ɗin shine mawaƙi ya tattara su cikin abubuwa guda goma muka ga gashi ya kawo mana su a nan إن مبادئ كل علم عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والوابع والاسم لاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن در الجميع هذا الشرف تو wannan baitin ya tattara abubuwa guda goma wanda ake bukatan ɗalibin ilimi duk wani fannin ilimi da ya sa kai ya fara ya zama ranar farko ya san waɗannan abubuwa guda goma da haka waɗannan baitocin zan karanta su ana karɓa ɗaya kenan sannan na biyu kuma hadda ne kowa zai haddace sati mai zuwa kowa zai kawo a wurin shabbin usman muka fara jin waɗannan baitocin da ya zo yayi yayi aka bi aka bi ya ce to a take kowa ya kawo shi haddan ma ya ba sha yanzu maganin yanzu to kaga mu sha yanzu maganin sati kaga da sauki ga sakonka nan. to waɗannan baitocin ga su zan fara karanta su insha Allah na'am bismillahir rahmanir rahim inna mabadi kulli ilmin ashara inna mabadi kulli ilmin ashara inna mabadi kulli ilmin ashara inna mabadi kulli ilmin ashara الحد والموضوع ثم الثمرة الحد والموضوع ثم الثمرة الحد والموضوع ثم الثمرة الحد والموضوع ونسبة وفضله والواضع والاسم لاستمداد حكم الشارع والاسم لاستمداد حكم الشارع والاسم لاستمداد حكم الشارع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع هذا الشرفا ومن دار الجميع هذا هذا الشرف يعني ومن دار الجميع هذا الشرف إن مبادئ كل علم عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة الحد والموضوع ونسبة وفضله والواضع ونسبة وفضله والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض كفى مسائل والبعض بعض اكتفى مسائل والبعض بالبعض اكتفى مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن دار الجميع هذا الشرف ومن دار الجميع هذا الشرف إن مباد كل علم عشرة إن مباد كل علم عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع والاسم الاستمداد حكم الشارع والاسم حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع هذا الشرف ومن درى الجميع to waɗannan su ne abubuwa guda goma da ɗalibin ilimi yake buƙatan saninsu a matakin farko na kowane darasi ko kuma kowane fanni na ilimi nan ya ka guda goma an samu wasu cikin malamai suka yi ƙari akan guda goma suka ce akwai ƙarin ɗaya shine sharafuhu wato abubuwa goma sha ɗaya a wurin wasu amma wannan guda goma da ya zo a nan shine malamai suka fi haɗuwa a kai wannan ƙari na guda ɗaya wato sharaf ɗin ya zo ne wurin wasu malamai to idan muka lissafa abubuwan da suka zo a cikin baitin za mu ga abubuwa ne guda goma kaga ya ce inna harfin tauhidi ne wato lallai tabbas mabadi'u mafari idan aka ce mabade wato mafari daga bidaya ne farawa daga nan makarantar farko da yaro yake farawa shine primary school ai primary shine karatun farko na yaro sunan shi da larabci kai an ce mishi ibtida'iyya daga albidaya ne daga almabadi din ne abinda aka fara to inna mabadi lalle mafarin kulli ilmin kowace ilimi kowane fanni na ilimi mafarinsa ashara yana da abubuwa guda goma na farko alhaddu kaga an samu ɗaya na biyu almaudu almaudu na uku ya ce samara wato na uku shine yanzu a samara to kowane ilimi yana da abu guda goma na farko alhaddu alhaddu shine a tarif wato ta'arifin ilimin me ake nufi da ilimin idan aka ce ilimin tauhidi wani zai ce sanin Allah kaɗai ta Allah na to tun farko me ake nufi da tauhidin tukuna ya san kalman yanzu na hau za mu karanta ai yanzu kowa ka same shi na hau na hau na hau to matakin farko zaka koyi ilimin na hau kamata a fara koyar da kai ko kamata ka fara sanin me na hawun tukuna amma yanzu shi na hawu kalman larabci ne sai yaro ana koyar da shi na hawu a Islamiya. duk inda yake yana cewa na hawu da za ka rike shi me na hawu ɗin da hausa ka rika ta mishi lissafi kaga kenan mai sanin asalin darasin me darasin in ya san menene darasin to zai gane cewa wani sako darasin yake so ya koyar da shi ne yaro ne zai je secondary school ana koya mishi biology in ka aje shi me biology zai ce maka biology is the kaza kaza definition ne da turanci sai ka ce na'am da hausa nake maka magana me ake nufi da biology da hausa sai rikice bai ma san sakon ba to duk wani ilimi da mutum zai yi ya san me ma'anan ilimin da hausa tukuna to in ya fada zai gane abun cikin sauki idan aka ce tafsiri tafsiri larabci ne me ma'anan tafsiri da hausa sai wani ya ce fassara kalman larabci zuwa hausa ya ce tarjama kenan me tafsiri kaga ashe me ashe akwai bukatan a sanar da shi me ake nufi da shi ina aka samu asalin kalman tafsir zai koyi qur'ani da tafsirin qur'ani da kalman qur'ani me ake nufi da shi shine alhaddu ta'arifin kowane ilimi kafin a shiga shi ilimin kansa me sunan shi kaza ne to a gaya maka me sunan abun me sunan abin yake nufi kafin a je gaba na biyu sannan almawdu na'am an ji ta'arifi an ji ma'anan ilimin almawdu shi ilimin ma yana magana akan mene tukuna almawdu shine zaka ji ana cewa topic malami a makaranta zai sa almaudu almada far'ul madda sai game almaudu me topic din kenan shi misali ilimin nahawu din an ji yanzu an fahimci me ake nufi da nahawu to maudu nahawu din tunda mun ji to akan me magana ne yanzu tunda an ji ma'anan kalmar nahawu to shi ilimin nahawu tunda mun ji ma'anan me yake koyarwa ne kenan topic na me yake dauke da shi da me da me tattaru a cikin ilimin nahawu yanzu aka ce maka ilimin balaga sai a ce maka ilimin balaga ya tattara bangarori guda uku ne na ilimi akwai ilmul bayan akwai ilmul badi akwai kuma menene ilmul badi ilmul bayan menene ɗayan ilmul ma'ani to kaga yanzu abu uku ne a balaga ilmul badi ilmul bayan ilmul ma'ani to sai a ce maka waɗannan abubuwa guda uku to ilimin balaga ya tattaru ne a ƙarƙashinsu kowanne fanni ne mai zaman kansa to shine almaudu darasin akan me zai kor akan me zai magana sannan a samara menene riban ilimin an ji ilimin nahawu an ji topic da yake koyarwa in an koye shi wani riba ake samu me fa'idan shi me rashin fa'idansa don akwai abin da ilimi ne amma ga ta'arifin ga topic ɗin amma ba shi da fa'ida kamar ilimin sihiri don mutum ya koye shi me fa'idansa ba fa'idan da haka aji me fa'idan to jin fa'idan da abin da yake dauke da shi jin fa'idan zai sake jan hankalin mutum ya yi ƙoƙarin samun ilimin don ya samu fa'idan da ake samu sannan wa Batun to kaga ga na hudu ya bayyana nisbatun sannan faduluhu sannan alwabe to wannan ilimin da za a koya an ji fa'idansa nisbatun yana jinginuwa zuwa ga menene ilimin yana jinginuwa zuwa ga wani abu ne eh to a gaya maka abun yanzu misali ilimin nahawu da zamu yi yana da abun da yake jinginuwa da shi eh ya jinginu ne da ilimin larabci to koyansa kenan zai taimake ka wajen fahimtar larabci ashe ya jingina ne da can idan aka ce maka ilimin mustalahil hadith to ilimin ya jingina da misa a ce ya jingina da hadisi shi yasa aka ce mustalahul hadith kaga ya jinginu da hadisi sannan faduluhu me falalan ilimin ne sai kaga ilimin qur'ani sai a ce maka falalansa in ka iya da harafi ɗaya lada goma kaga falala kenan to shi ilimin nahawu me falalan koyansa shine zai kiyaye ka wajen iya furta larabcin daidai Dan in baka san nahawu ba kana cewa a ah, kaza kaza ba yare bane to qur'ani ai da yaren ne to in baka san ka'idan ba sai karanta qur'ani da kuskure kuma ka samu zunubi madadin ka samu lada sannan kuma alwabi wane ne yazo da ilimin wa kirkiri ilimin ne ilimin balaga a ilimin Arut. sai ka ji an ce maka wanda ya zo da shi Khalil ibn Ahmad al-Farahidi sannan kuma ilimin nahawu za mu zo mu yi bayani wasu suka ce abul aswad addu'ali duk yau za mu ɗauko waɗannan abubuwan dai mu fara bayaninsu to sai a nuna maka wane ne ya zo da ilimin shine alwadu wanda ya zo da ilimin sannan walismu listim dadi hukumun shari'a sannan walismu da sunan alistimdad wannan dara sunan alwadi walismu da sunan alistimdad abinda aka jingina darasin da shi hukumin shari'a hukunci na shari'a kenan a shari'an musulunci menene fa'idan wannan ilimin sannan wannan sunan ilimin ya jinginu da menene da za a ga cewa musulunci ya ba da hukuncin halaccin karanta shi dole sai an kawo ga inda musulunci ya shar'anta a koye shi ne lismul sannan masailun walba'adu bilba'adu tafa ko da yake ga na bakwai lismul is sannan kuma na takwas hukumin share ismul istimdad wato inda sunan ya samo asali ya jingina da shi a ina ne sunan ya samu asali tukuna ta ina aka tsago sunan to dole yana buƙatar sai an tattaro muka sai ai sunan ya samu asali daga kalman kaza ne sai aka samar da kaza sai kaza ya zama suna kaza to wannan shi ake kira ismul istimdad wato inda aka yi rutin na sunan kalma idan aka ce maka ka yi ta'arifi ko bayanin damcoba ko binadam misali to za ka fara bayani sunan binadam asali daga me aka hada sunan ne daga B, daga kaza sai ka haɗo asalin inda sunan ya samu sannan sai a zo bayani to gagarin ga yanda yake kaza kaza to haka ismul istimdad sannan na takwas sai a zo hukumus share na'am wannan abun ilimi ne ina hukuncin shari'ar musulunci game da karantar wannan ilimin ya halatta ko bai halatta ba yanzu kaman ilimin tsafi ilimi ne amma ƙarshe mai hukuncin musulunci akai haramun ne to kaga ilimi na ma hukuncin musulunci a nuna haramun ne to kar a yi na hukumar share sannan na tara masail duk wani fanni na ilimi yana da masail mas'aloli yana za ga ilimin fikihu ilimin fikihu yana da masail a ce mas'ala akan kaza mas'ala akan kaza mas'ala akan kaza to ilimin na hau da zamu yana da waɗannan masail ilimin usulul fiqh yana da masail balaga yana da masail da makamantan su shine sai na goma wal ba'd wal ba'd bil ba'd bil ba'd sannan kuma wal ba'd bil ba'd wani sashe ya wadatu daga wani sashe kenan idan aka shiga misali ilimin nahau za ga wani bangare yana ƙarfafan wani bangare sannan kuma ilimin fannin yana da alaƙa da wani fanni na ilimi yanzu misali kaga za mu karanta nahau akwai inda za ga akwai wani matsala a ilimin tajwidi in ka zo cikin nahawu ma akwai irin matsala to kaga kenan me an samu wani bangare a wannan fannin ya wadatar daga wani bangare to ana iya samun wannan a ilimin nahawu akwai abin da ake kira badal albadal in ka je musulun hadisi ma akwai albadal sai dai suna da bambanci wani lokacin to waɗannan su ne masail guda goma da suke tattare da wannan to sai abu na gaba littafin al'ajurumiya to kowa ya ɗauki littafin daga bangon za ka fara dubawa duk karatun da za a yi ko an gama shafin hannunka in ba a ce ka buɗe ba kar ka buɗe tunda za ka buƙaci ka yi karatu ka fahimci abin ne wannan littafin a jurumiya da yake hannunmu na wani malami ne wanda aka jingina sunan littafin zuwa gare shi kamar yadda littafin baikuniya na musulayin hadis da za mu yi insha Allah shi ma baikuniya jingina ne zuwa ga malamin wato imamul baikuni sai aka ce bai kuniya kamar yadda kaga akwai littafin al-aqidatu jingina ne zuwa ga al-imam tuhawi to haka za ga ana jingina littattafai irin waɗannan zuwa ga masu shi to littafin al-ajrumiyya littafi ne da aka samu wani malami da dadewa yayi littafin to shi wannan malami al-imam al-ajrumi za mu fara bayani takaitacce dangane da abin da ya shafi wane ne shi don ka gane muhimmancin wannan littafi da yake hannunka ba ƙaramin littafi ba ne shi wannan al'imamul ajurum ana gaya masa abu abdullahi wato baban abdullahi muhammad bin ahmad a muhammad bin muhammad bin dawud kenan takwaran babansa ne muhammad bin muhammad bin dawud asfan haji ko ce asfin haji dai ya tabbata muhammad bin muhammad bin dawud asfin haji muhammad bin muhammad bin dawud حق هادي wannan shine nasabuhu dangantakarsa wato sunansa Muhammad dan Muhammad dan Dawud As-Sinhaji shi wannan As-Sinhaji din an jingina shi ne zuwa ga kabilan da shi malamin ya fito sunan kabilan shine Sinhaja sinhajatun to kaga mutumin da ya fito daga kabilan sai a ce sinhajiyu wanda ya fito a kabilan sinhaja a wannan ne maghrib morocco a morocco da kake jin morocco to wannan kabila na sinhaja kabila ne a wancan ƙasa ta morocco to shi wannan malamin a can ya fito al-mashhur bibni a amma ya fi shahara da cewa ibnu a jurrum ɗan a shi wannan kana iya cewa a yanda yadda ka ji mun faɗa ko kuma ka ce a mai bambanci na farko jimun ɗin da rufu'a na biyu jimun ɗin da fataha ka ce a jurum ko ka ce a jarum ko kuma ka ce a jurum a jurum duk wanda ka faɗa yayi a jurum wasu suna cewa ibnu akrum dai ya tabbata shi wannan ma'anin suna ibnu ajurum ma'anansa bilogatul barbar yaren barbar ne ba bare bari ba fa barbar da yawa mutane sun ga barbar sai su ɗauka bare bari a bare bari daban yaren barbar daban wannan barbar ɗin galibi za gan kana karanta littattafan su muhammadu bello musamman littafinsa mai maisur fi tarihi biladi tukurur da littafin shek adam abdullahi ilori a shek usmanu bin a wannan al'islamu fi nigeria wa Sheikh Usman bin Fodi to da yake tarihin wannan yankin zaga yana maganan Yaman da sauransu yana maganan Barbar bare bari ba su ne Barbar ba Kanuri shine sunansu amma Barbar wani kabila ne wanda ya fito daga Yaman amma bare bari anan da ake kira da bare bari ma ba sunansu bane Kanuri ne barbar kuma wani yare ne daban mai sunan abin nan nashi su kanurai ana ce musu kanur daga nur ne ai kan nur wani zai ce ina son kanmu ko <laughs> haka ne Nur ne su ɗin kan nur kaman haske asalin borno ɗai ba borno ba ne bahar nur bahar nur kogin haske to amma aka ce bar bare bari ya kira kan shi da bare bari ma ba sunan shi ba ne wani kabila ne to shi wannan ibnu ajurum a inda yake Morocco akwai yan kabilan barbar ɗin to da yaren barbar ne sai a ce mishi ibnu ajurum idan aka ce ibnu ajurum ana nufin alfaƙiru sufi sufi wanda yake matalauci ba shi da kuɗi ko kwabo irin ka ga sufaye a yanzu to shi ma sufi ne wanda yake talakan an samu sufi kuma talaka bai da ko kwabo yana zaune kullum a zaure sai ka ji ana cewa ibnu ajrum ko kuma ajrum kawai wato sufi wanda yake talaka amma sufanci na daɗin fa ba irin sufanci da ka sani bane a yanzu a yanzu kan babu wani sufanci wanda yake wankakken sufanci duk sufancin yanzu ƙarya ne ɓata ne amma sufanci da za ga ana jingina su shehu usmanu dan fodiyo zuwa ga sufaye ko kuma ibnul jawzi abdurrahman ibnul jawzi mai littafin talbisu iblis kaga sufi ne amma ba su ne irin sufayen su ɗahiru bauchi da makamantansu ba waɗannan 'yan tuwa-tuwa ne sufi asalin ta'arifin sufi a wancan lokacin ma'anan shi a zahid mai gudun duniya mai taka tsantsan da duniya da haka gashi nan malami duniya ta buɗu gare shi ya ci haram yana gudun haram ya yadda dawwama da talauci da kwanan yunwa da ya je yana cin haram wannan su ne sufayen asali sali na ƙarshe-ƙarshe shi na wannan malami ah, wannan wanda ake jingina ɗariƙan ƙadiriya zuwa gare shi abdulkadir jilani na'am kaga abdulkadir jilani sufi ne babba almajirin al'imamu ibnu ƙudama ne ibnu ƙudama kuma almajirin ibnu taimiyya ne daga ajal a waye wannan alƙadiri ɗin nan Abdulkadir jilani kaga kawai ka ce almajirin ibnu taimiyya ne tun da ya karatu gaban almajirin ibnu taimiyya hmm. shi yasa an ka karanta tarihinsa daga tarihinsa ahalus sunna ne ɓaɗin ɗari bisa ɗari ahalus sunna ne da kan shi yake furuci yana cewa wa ana ala manhaju ahalus sunnati wal jama'a ƙaidatu salafis salih da kan shi yake cewa kan aƙidan magabata yake amma yau sai 'yan ɗariku suka jingina masa ɗariƙa na ƙadiriyanci don wai a matsayin sufi sufin can a lokacin ma'anan shi gudun duniya da aka zaga irin wannan sufanci da ake yi yanzu in ka karanta littafin ɗan hodiyo mai suna ihya'u usunna wa ihmadul bida'a zaga ya kwandemin ɗinta sufanci a wancan lokaci suna nufin tsantseni ne da duniya da gujewa duniya da makamantansu ba irin yadda yau din nan aka ɗauki sufanci din ba to shi wannan al'imamu ibnu ajirum an haife shi a wani gari mai suna fas wannan gari na fas a cikin morocco din yake maghrib a shekara ta ɗari shida da saba'in da biyu kaga yanzu da rasuwansa shekara ɗari takwas babu kaɗan ne shekaru ɗari takwas babu kaɗan da rasuwansa kaga ashe malamin da ɗaɗɗe ne littafin da yake hannunka da ɗaɗɗen littafi ne albarka ne Allah ya sa wa littafin ka ganshi har yanzu gashi nan sannan kuma ya an haife shi a shekaran da ibnu malik ya rasu ba imam malik ba ibnu malik a littattafan na hau mai yiwa kana jin sunan littafin alfiya tubunu malik ai to alfiya tubunu malik littafi ne na hau na wake na wani malamin lugha wato al'imamu ibnu malik shekaran da ibnu malik ya rasu a shekaran aka haifi al'imamu al'ajun rumi ɗin ja ya faɗo ja ya ɗauka malamin na hau ya rasu malamin na hau ya dawo irin abin da ya faru da Sheikh Muhammad Nasiruddin albani a shekaran da wannan malamin ya rasu wane ne Jamaluddin qasimi ne ko Jamaluddin Al-Qasimi babban malamin sunna ne da hadisi da aƙida lokacin da yake raye 'yan bidi'a suka ce ya addabe su ya mutu kawai a shekaran da ya rasu a shekaran aka haifi shek muhammad nasiru jimin albani to kaga ja ya faɗo ja ya ɗauka don haka shi ibnu malik ya rasu ranar litinin ashirin ga watan safar hijira na da dubu na da ɗari bakwai da ashirin da uku kenan an haifi imamul ajirumi da watanni kaɗan Allah ya ɗauki rayuwan ibnu malik shi wannan al'imamul ajirumi ya yi karatu a garin fas ɗin garin da aka haife shi nan ya fara karatu daga baya Allah mishi buɗi ya samu dama na tafiya aikin hajji tunda lokacin galima za ga tafiyan ƙafa ake yi to da ya tafi aikin hajji ɗin to da ya zo wucewa ta garin alƙahira ƙasan masar kenan sai ya haɗu da wani babban malamin na hau, al'imamul andalusi abu hayyan mai littafin baharul muhit sanannen malami ne ga wanda yake karanta littattafan lokal larabci shi da littafin baharul muhit to ya je sai zo wucewa ta alƙahira sai tarar da wannan malami to kawai sai ya zauna ya ki tafiya ya zauna ta karatu a wurin malamin al'imam asiyuti ya ambaci imamul Adurumi, ɗin ya ce imamul Adurumi ai ustaz ne in ka ja ka ce ustaz profeso ba <laughs> Da haka nan ne kaga an ɗauki ustaz a matsayin abun wulaƙantarwa amma zuwa kai Allah kai ka hajji ko ka je kasar laraba da wani abokin ka yana ustaz ka juya ai ba larabe sai koda ma mari ai a nan za ka jana prof to a can ustaz prof kenan ba za ka je shi na kana prof ya san maka wani prof kuma in ka ce al'ustaz sai ka ji an ce al'ustazu doctor hmm. wato professor kenan amma an ce maka ustaz to ka dan san arba'una hadisin ka da dan abin nan dinka sai ka ji ustaz ina can duka za ka sha za kan ga jan cewa mutum ustaz to kankat kenan an kai makura don haka aka ce imamul ajurum wannan dai za a ba da tikitin ilimi ne to ya ci a ba shi matsayin profeso kuma yadda ka gan shi ƙwararre a ilimin nahawu ɗin ko to faƙihan ne malamin fiƙihu ne sosai ya tumbatsa fiƙihu sannan a ilimin tajwidi aka ce kogi ne in ka zo wurinsa a tajwidi to ka gama zuwa dam kawai ka gama sannan kuma khabiran bi fannin abin da ya shafi ilimin zane ya iya zane sosai ya zana abu ya yi mafi ya yi kaza sannan kuma yana da littattafai urjuza urjuza kan fannin qira'at abin da ya shafi qira'o'i na alqur'ani duk ya goge a cikin sannan kuma ya goge a ilimin lissafi sannan kuma adibi ne ya kware a ilimin adab daka mutafannin ne ya shiga fannoni da dama na ilimi sannan kuma wannan littafi ana kiransa da muqaddimatu ibnu ajurrum kuma ana kiransa da al-muqaddimatul ajurmiya duk sunan wannan littafin ne ya halatta ka ce al-muqaddimatul ajurmiya ya halatta kuma ka ce al-muqaddamatul ajurmiya duk wanda ka faɗa ya bi sai dai ya fi fasaha ka ce al-muqaddima din abin da ya sa ka kira sunan littafin da al-muqaddimatul ajurmiya لأنها توصل الدارس إلى المطولات من كتب النحو والإعراب abin da ya sa sunan littafin kaga sunan shi muqaddimatul ajrumiyya wani zai ce to wannan littafin duka muqaddima eh muqaddima domin littafin zai kai ka ne zuwa ga manya-manyan littattafan nahau domin littafin za an maka ne kaman sharan a kan ilimin nahau to in dai ka daure ka karanta ba za ka tsaya da ilimin nahau a nan ba ka rika kwaɗayin kawai a je littafin gaba a je gaba a je gaba to har kai ma ka zama kogi ne a ilimin hau sannan kuma wasu suna kiransa da alkulafa wato takaitacce duk dai sunansa ne sannan matsayin wannan littafin al'imamu suyuki ya ambata cewa al'imamu ibn al'ajurum lokacin da ya rubuta wannan littafin ya zauna ne yana kallon ɗakin ka'aba ya fuskanci ka'aba yana rubuta har ya gama rubuta a zama ɗaya yana fuskantar ka'aba ya rubuta to kaga wannan ma daraja ne yanzu littafin da aka rubuto a gaban ka'aba ne yanzu yake hannunka sannan al'imamu ibn Ka san na hau dinnan mazabi mazabi ne akwai mazhabul kufa akwai kuma mazhabul basra to shi wannan al'imamu ibn al’ajirrum a wannan littafin ya tafi ne a kan matsabin kufa domin matsabin kufa ya fi sauƙi wajen fahimtar na hau. shi kuma ibn malik mai alfiyatu ibn malik shi ya tafi ne a kan matsabin basra matsabin basara kuma ya fi wahala to da haka shi ibn ajirum sai ya ɗauki mazabi mai sauƙi ya kawo mana anan sannan kuma wannan littafi na ibn al-ajurum an yi littafin ne da ikhlasi al-imam hamidi ya hakaitowa al-imam ibn al-ajurum lokacin da ya rubuta wannan littafin sai je bakin kogi sai ya dauki littafin sai jefa a cikin kogin sai ce in kana khalisan liwajhillahi ta'ala fala tabtal in don Allah na rubuta kar ta jike can sai ga littafin da kan shi ruwan ya sake koro shi ya da ya daga ko jikewa babu alaman jikewa babu kaga kenan mai shi yayi da ikhlasi dan Allah kai ma karanta dan Allah sannan muhimmanci da malamai suka bai wannan littafi littafin ya sa muhimmanci a wurin malamai ta yanda suka rika kwadaitar da ɗalibai akan lalle su yi ƙoƙarin karanta littafin daga nan su da kansu sun tsayi wajen karantar da littafin da kansu da yi wa littafin ta'aliki da yi wa littafin sharhohi yanzu a nan sharhi ne na wannan littafin na malamai guda biyu yanzu wannan sharhi ne na malamai akwai Sheikh Muhammad ibn Salih al-Usaimin Usaimin yana da sharhi wa littafi don Usaimin a fannonin ilimi ɗaɗɗaya ne fannin da Usaimin bai shiga ba to Usaimin yayi wannan sharhi din mujalladi ɗaya. sannan akwai Sheikh Ahmad Muhammad Sheikh Muhammad bin Ahmad Al-Hashimi shi ma ya sake yin sharhi akan littafin Ajrumiya din sai aka haɗo sharhin aka sa su ana sannan aka samu al-Imam ujaimi shi kuma ya ɗauki littafin Ajrumiyan kawai ya riƙa li'irabinsu na nahau sannan akwai kuma nazmul ajrumiya lil umaraidi wani malami ne imamul umaraidi ya dauki ajrumiya sai mai da shi waka sannan akwai qawaidul imla'i lil usaymin akwai takhriju shawahidi shi'riya sannan akwai tambayoyi da amsoshi akan duk wani bangare da aka karanta na babin sai kaga tambayoyi da amsoshi da usaymin ya amsa sannan wa fawaid wa tanbihatun muhimma akwai fa'idoji da faɗakarwa masu muhimmanci a cikin wannan ɗayan yanzu duk waɗannan abubuwan a littafi ɗayan nan aka tattara kaga wannan kaɗai yana nuna maka yanzu ka duba littafin nan na jurumiya da yake hannun ka fa iya abinda littafin fa ya tattara kaɗan ne fa sauran masu aka yi ta haɗa maka da waƙoƙin kawai in ba ka ba ka duba ga asalin littafin amma ka dubi wannan sharhi ne akan littafin kaga ai wannan littafin ya nuna maka ba karamin muhimmanci bane da shi sannan sai wannan malamin wanda a zamanin nan ne kusan ni ban ga sharhi ma mai daɗi kamar wannan ba alkafi fi sharhil ajurumiyya shi kuma sharhi ne yana hada asalin nahawu na da da kuma salo na zamani wasu misalan zai ɗauko maka ayoyi da hadisai da waƙe na larabawa ya sake maka tamboyi da abin da wani babban malami ne Ayman Amin Abdul Ghani ustazu ulumin lugha bi jami'ati Pakistan al-Islamiyya wani professor ne kaga ustazu ulumin lugha ustaz kawai sai ka ce ustaz a jami'a kaga professor kenan professor ne a department na larabci a Pakistan University na Pakistan jami'an musulunci to kaga shi kuma yi wannan sharhi din akwai wani sharhi ma mai daɗi al-mumti fi sharhil ajrumiya na nemo shi na so in zo da shi sai ban gani ba kuma na yi leki yana da daɗi duk bai kai waɗannan girma ba girman shi bai fi kaman wannan ba a tuhfatus saniya wannan wancan kuma daban da wannan har yanzu wancan ma na so in zo da shi ban gan shi ba a miƙa min wannan din duk sunansu ɗaya amma daban-daban ne kaga at-tuhfatu saniya bi sharhi al-muqaddimati al-ajrumiyya wannan ma at-tuhfatu saniya bi sharhi al-muqaddimati al-ajrumiyya amma mawallafan daban-daban kaga wanda ya wannan Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid wannan kuma Yusuf al sheikh Muhammad Al-Buqai amma sunan daya duk sharhohi ne na wannan littattafan yanzu wannan fa kaɗan ne daga cikin waɗanda muka iya samu in ba haka ba har yanzu akwai sharhohin ajirumiya suna nan da dama wannan kawai don a nuna maka muhimmancin wannan littafin to sai mu dubi abin da ya shafi hadduhu mu ɗan taɓa ko kaɗan ne mu rage hanya in ba haka ba akwai abin da ya kamata mu zo mu yi bayani a kai zuwa sati mai zuwa za mu kai shi insha Allah ah, kaga inna mabadi kulle ilmin ashara ko kowane ilimi mafarinsa yana da abu goma to farko yanzu me ya kamata mu sani alhaddu ta'arifin me ta'arifin nahwu an dade ne ba yawa ai an rubuta ai za mu taba ko guda biyu daga cikin mu rage zuwa sati ne zuwa insha'anta. alhaddu ko kuma ka ce a tarif kaga ta'arifi wato definition na ilimin nahawu amma ta'arifin za a ɗauko tukuna kalman nahawu ɗin me yake nufi ne yake cewa kalimatu nahawu kaga kalman nahawu ai tuɗulaƙu laƙufin lugha تطلق في اللغة العربية تطلق في اللغة العربية على عدة معاني على عدة معاني wai من nahawu دي a الله ربشي ana faɗinta a kan ma'anoni da dama to zai ɗan kawo mana kaɗan daga ciki min ha daga ciki aljihatu ta taƙul zahabtu nahwa fulani zahabtu nahwa ai jihatuhu jihatahu wa minha ashabuhu الشبه والمثل تقول محمد نحو علي علي أي شبهه شبهه ومثله ومثله wannan ta'arifin nahawu ne fa lugatan wannan lugatan kenan akwai istilahan bari mu tsaya a nan na ga fara yawa shi wannan kalman nahau ya ce kalimatu nahau a tsaye rubutun a gane shi tukunatun da ba za mu sake gogewa ba ka gane karatun ya fi muhimmanci kalimatu nahau kaga kalman nahau tudulaku ana sakin kalman a faɗe fil lughatil Arabiya a yaren larabci ala iddati ma'anin akan ma'anoni da dama kenan kalmar nahawu yana ɗaukan abubuwa da yawa yanzu ana so a gaya maka a yare tukuna nahawu zai ɗauki menene a yarenka na yau da gobe sai ce maka minha daga cikinta aljihatu ana iya faɗin kalman nahawu amma na nufin aljihatu ɓangare sai a ce ta taqulu kana iya ta zahabtu nahwu fulani na tafi ɓangaren wani. kenan ya banganka ba sai ka ce ai yi gabas ai wurin Shi shine mai zahabtu nahwa fulanin ai na tafi ɓangare kaza wurin wane Na je ɓangaren kudu don in haɗu da wane fawallu wujuhakum shaɗurar masjidil haram kaga bangare kenan shine yana daukan bangare kenan nahwu fulanin ta bangaren inda wane yake ai da ake nufi jihatuhu bangaren sa ka ce zahabtu nahwu fulanin ai jihatuhu wani ka ba muhammad bangan sai ka ce zahabtu nahwa umar ai na shiga bangaren umar ne bangaren ku da ba yana bangaren goraye misali kaga shine zahabtu nahwu Umar na tafi ɓangaren wani ne kaza kaza da sauransu ai in ka ce na hau fulanin hau ka faɗa ai amma me kake nufi da wannan na hau? kana nufin jihatu ɓangarensa mm. wa min ha daga ciki har yanzu kalmar hau yana iya ɗaukan ashibuhu kama wal da kwatankwaci abin da yake daidai wa daida taqulu kana iya cewa muhammad hau ali ai muhammad yana nan kaman ali ne kenan me kana nufin ko dai halinsu ɗaya ko tsawonsu ɗaya ko farantansu ɗaya ko wani abu makamancin haka yana nufin dai kamanni muhammad nahawu ali ay muhammad shibuhu kaga ay shibuhu kama da shi yake wa misluhu ko kuma daidai da shi yake to waɗannan guda biyu daga cikin abubuwan da kalman nahawu yake ɗauka, yanzu wannan kalman nahawu tukuna yanzu wannan lughatan ya nuna maka yaren larabci me nahawu yake nufi shine yanzu abin da ya kawo maka to Allah kai mu sati mai zuwa in mun shiga nahawu istilahan to shine ka shiga tsindim na ilimin su malaman larabci in suka ce nahawu ilimin nahawu me yake nufi to daga can karatun ya fara amma yanzu da hausa dai ka san me na hawo yake nufi to in muka ji na istilahan zaga a cikin biyun nan wanne ne zai fi alaƙa da shi to a lokacin ne sai mu gane me yake nufi insha Allah da haka za mu tsaya a nan satin can ba mu taɓa kitabu tauhid ba yau sai mu taɓa insha Allah a matanin za mu tafi da shi eh, don yanzu abun a matakin farko dai in aka ɗauki sharhin zai wahalar zai wahalar da haka da doron matanin kawai na fito da shi na farko ba mu nuna a matsayin muhimmancin littafin sannan na biyu kuma waɗannan abubuwa guda goma ɗin mu samu fitar da su don mutum ya samu hanga a kan ilimin amma mun tashi kawai matanin za mu rika tafiya da shi muna kawo misalai ɗaya biyu wanda za a gane to a hankali za a zo lokacin da in mutum ya gane shi da kanshi sharhin zai iya karanta kayan shi a gida